بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يولي تنين أشرين دقايا قوة ذو الهجة hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1417 wanda ya daidai da 27 ga watan april 1997 a sheikh muhammad nasir din albani ya ce ثم إن سكوت أهل الاختصاص عن الحديث قد يوهم من لا علم عنده به أن الحديث مما يصلح للاحتجاج به أو العمل به في فضائل الأعمال كما يقولون bai gushe ba har yanzu yana magana dangane da hadisin da aka ce wai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wanda ya zo wuce wata makabarta ya karanta kulhuwallahu kafa goma sha ɗaya ya sadaukar da ladan karatun kulhuwallahu nan ga mamatan da ke kwance a makabartar za a ba shi yawan lada gwargwadon yawan mamatan bayan ya nuna mana cewa wannan ba hadisi ba ne amma ƙarya ce ya kama ganganun da malamai suka yi sai ce to shiru da manyan malamai za su yi game da wannan hadisi zai ruɗi wanda yake ba shi da ilimi game da ainihin hadisi akan cewa wannan hadisi na daga cikin hadisan da za a iya kafa hujja da su ko kuma ma za a iya aiki da shi game da ainihin abubuwa waɗanda suke mustahabbai ne kamar yadda ainihin masu faɗar haka suke faɗi wa hadha ma waqa li hadha al hadith yace wannan shine ainihin abin da ya faru ga wannan hadisi فقد رأيت بعض الحنفية قد احتج بهذا الحديث للقراءة عند القبور yace domin na ga wani daga cikin malaman hanafiya ya kafa hujja da wannan hadisi domin ainihin halaccin yin karatun wani abu na alkur'ani a makabarta wa huwa sheikh at-tahtawi fi hashiyatihi ala maraqil falah sunan wannan ainihin malami ash-sheikh at-tahtawi ya faɗi wannan ne a littafin shi mai suna al-hashiya ala maraqil falah a cikin shafi na ɗari ɗaya da goma sha bakwai wa qad azahu hadha ila dara qutni wannan malam ya danganta wannan hadisi ga dara qutni wa azunnuhu wahman malam yace ina tsammanin wannan kuskure ne fa inni lam ajid ghayrahu azahu ilaihi domin ban taba ganin wani malami wanda ya danganta wannan ainihin hadisi ga dara qutni ba ثم إن المعروف عند المشغولين المشغولين المشتغلين بهذا العلم ya ce sannan sananniyar magana a wurin malaman da suka shagaltu da wannan ilimi na hadisi annal azwa ila dara kutni mutlaqan yuradu bihi kitabahu as-sunan duk sanda aka ce dara kutni ne ruwaito hadisi to malamai sukan ce abin da ake nufi shine a cikin littafin shi a sunan dara kutni wa hadha al-hadith lam arahu fihi yace to wannan hadisi ban ganshi a cikin sunan dara kutni ba wallahu a'lam Allah shine yafi sanin ainihin daidai to a takaicen takaitawa kaji da haka an kaje makabarta an gama rufe mamaci ko kuma an je ziyara sai a yi wa mamaci ainihin addu'o'i Allah ya ji kanshi Allah ya gafarta mishi Allah ya sauƙaƙe mishi kwanciyar kabari Allah ya yalwata mishi da makamantan haka amma ba ka ba a jawo wasu abubuwa na ainihin cewa a karanta kul wallahu kafa kaza falakin da nasu kafa kaza ayatul kursi kafa kaza dalili akan haka shine ba a samu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ainihin aikata haka ba sai ma aka samu shehu usmanu dan fodiyo a cikin ihya'u sunna ya ce duk sa'an da aka karanta wani abu wanda ya shafi umarni ko hani musamman na alkur'ani a makabarta to za a binciki waɗannan mamata da ke wurin ko sun aikata wannan shehu usman ya kawo wannan a cikin ihya'u sunna don haka wajibi ne mutane su fahimci addinin musulunci komai akwai inda ake yin shi kowa dai ya san falala da kuma girma da matsayin karatun fatiha amma bai halatta maka kai zaman tahiya aikai karatun fatiha ba don haka karatun fatiha a zaman tahiya bid'a ne in ka aikata haka da gangan sallar ka ta baci to to ba fatiha bace to fatiha ce bid'a a'a ba fatiha bace bid'a daukanta a kai ta inda bai dace a karanta ta ba a karanta ta shine bid'a to haka wannan ma ba karatun alqur'ani ne bid'a ba amma ka ɗauki karatun alqur'anin ko kuma wasu ayoyi a qur'ani ka ɗauka ka ce a makabartar zaka karanta shine abin da aka hana ka Allah ya shiryar da mu al-mas'alatul 20 wal mi'a mas'ala ta ɗari da ashirin wa ya juzu raf'ul yadaini fi du'a ilaha ya halatta ainihin wato a ɗaga hannu hannaye guda biyu wajen yi wa ainihin wato gawa ɗin addu'a in an zo yi mata addu'a ainihin tana cikin kabari لحديث عائشة رضي الله عنها قالت saboda hadisin Aisha Allah ya ƙara mata yarda ta ce, Kharaja Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallama za ta lailatin, wani dare manzon Allah sallallahu Alaihi wa alihi wasallama ya fita, fa arsaltu barirata fi asarihi litanzura aina zahaba, sai na aiki barira ta bi bayan shi domin ta gane min cewa ina ne ya tafi. Qalat Aisha ta ce, sai barira ta ce, fasalaka nahwa baqi'il gharqad sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kama hanyar baqi al-gharqad makabartan mutanen madina fa waqafa fi adna al-baqi sai ya ainihin shiga cikin makabartar baqi sai da ya samu wuri mafi nisa daga cikin makabartar sai je ya tsaya a can sun marafa a yadaihi sa'an nan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga hannayen shi mahallin shahid kenan shi yasa in za a yi wa gawa din addu'a sai in za a yi wa kabari din addu'a ko gawa din sai a daga hannu ba fa a sallar gawa muke nufi ba in tana cikin kabarin ka je ziyara ne ko kuwa an kewaye ta ne an ɗaga za a yi mata ainihin addu'a sai ainihin a ɗaga hannaye ɗaga hannayen kuma za a yi shi daidai da kirji ne ya za mutane su je su koyi addinin musulunci sai ga wani ya zo yin addu'a sai ya ɗaga hannun shi sama haka waye ce maka ka ɗaga haka kai bid'a daidai kirjinka za ka ɗaga hannu haka wani kuma zai ga ya ɗaga ya shafa kamar yadda kullum muke ta mutane tambihi ba a shafa fuska da addu'a bid'a ne in ka ɗaga ɗin sai ka sauke a sallar roƙon ruwa ne aka samu annabi yana ɗaga hannayen shi sama shi kuma sai ya miƙe su haka in ba nan ba ba a samu annabi yana ɗaga hannayen shi a hangi hammatar shi ba sai yasa ko menene in ba ka bi ɗai ɗai ɗai ka fahimta ba sai kai yin abubuwa kana ga addini kake kuma kana yin aikin banza ne ka je ranar alkiyama a ce baka da lada a kai tunda ba haka aka ce kai ba in ka samu karaman mota wadda take shan fetur in ka zuba mata gas za ta tafiya da shi in ka samu babban mota da ke shan gas in ka zuba mata fetur fetur bai fi gas abin nan ba to amma an ka zuba mata za ta yi tafiya da shi ba za ta yi ba fitilar ƙwayan ka ɗibo kananzir in ka zuba mata sai ta yi aiki da fetur da kananzir wanne ya fi daraja fetur to in ka ɗibo fetur ka zuba mata yaya ba mamaki ta tashi da gobara aiko to shi yasa komai ana son ka tsaye da shi ne yadda yake kawai rediyon da ke cin batir wadda yake bature yayi ka a haɗa ta da wuta in aka haɗa ta da wuta me za ta yi sai ta ƙone to ashe komai yadda aka ce din nan to haka za in aka ce maka kai kaza kafa uku to yi kafa uku in kai kafa biyu to waye ce ka tsaya kafa biyu uku aka ce in kai hudu waye ce ka wuce uku ka tsaya kai hudu ukun nan da aka ce to haka ake so ka tsaya to haka yadda aka ce maka din nan haka zaka yi sai ka daga hannunka addini ne kake yi ba wai zaka yi ne ka nuna wani kai ka iya kai malami ne kai mai tsoron Allah kai mai bin sunna a'a ba ruwanka da wannan wannan shedan ne yake ja maka wannan bala'i a'a ka yi ne kawai addini kake laliban ka yi yadda Allah zai baka lada shine abin da ake so ka duba shine sai a ainihin wato summan sarafa da annabi ya daga hannun shi ya addu'a sai ya juya ya tafi kaga ba a ce ya shafa ba babu wani hadisi mai inganci da zaka an ce ya shafa faraja'at ilayya barira sai barira ta dawo fa akhbaratni sai ta bani labari cewa ai annabi ya shiga makabarta ne ya daga hannu ya musu addu'a falamma asbahtu sa'altuhu da gari ya waye sai na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama fa qultu ya rasulullahi aina kharajta al-laila sai na ce ya manzon Allah daren jiya ina ka je ne ina ka fita qala sai yace bu'istu ila ahli al-baqi li usalli alaihim an aike ni ne zuwa ga ainihin mutanen da ke kwance a makabartar baqi'a dan in yi musu addu'a sai yace usalliya saboda sallah asalin ma'anarta a lughar arabiya shine addu'a don in je in musu addu'a Allah ne ya tashe shi yace je musu addu'a to yanzu mu mamatan mu babu wani da za a yi wa wahayi ai cewa tafi kai musu addu'a ko to shi yasa lokaci zuwa lokaci sai mutane su rinka zuwa suna ziyarar makabarta ana yi wa mamata addu'a amma wani tsakanin shi da makabarta sai ranar da ainihin wato uwar shi ta mutu ko uban shi in ba haka ba abin da zai kai shi makabarta to amma dangane da ziyara fa wannan kuma mutane sun watsar da waɗannan al'amura din na ziyara Allah ya shiryar da mu أخرجه أحمد الإمام أحمد يفتد أن حديثي أتكم مجلد نشد مسند شافي نتف عند بيو وهو في الموطع وأن حديثي أنا أتكم موطع أتكم جزئي نتلايا شافي نتلي بيو دتلاتين دترا زوا شافي نتلي بيو دأربعين وعنه النسائي مالك أينهم واتو آه أنصام إمام مالك يتي وعنه النسائي تحنير إمام مالك النسائي رويتو ناش حديثين a cikin mujalladi na farko shafi na 287 bi nahwihi kwatankwacin lafazin da aka ji mu karanta lakin laysa fihi raf'ul yadaini sai dai a cikin riwayar nasa'i babu magana akan daga hannu din wa isnaduhu hasanun isnadin na nasa'i kyakkyawa ne ko kuma isnadin hadisin gaba daya وقد ثبت رفع اليدين في قصة أخرى لعائشة رضي الله عنها daga hannu din ya tabbata a wata kissa daban wadda Aisha Allah ya kara mata yarda ta ruwaito ta bamu labari taqaddamat fil mas'alati at-tasi'a 'ashar wal mi'a wannan ainihin hadisi ya gabata a karkashin mas'ala ta 119 mun karanta a can baya cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama akwai wani lokaci daban ma ya fita ainihin zuwa makabartar baqiya din ya daga hannu yayi musu addu'a shine abin da ake cewa jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to a nan ne zan yi amfani da wannan dama in yi mana wani tambihi domin addinin musulunci kullum gwagwarmaya ake da mutane akan a takaito akan abin da ya tabbata a cikin sunna daga hannu a addu'a an samu inda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake yi to shin ko in annabi ya idar da sallah ta farilla yana daga hannun shi yana yin addu'a wannan mas'ala ce wadda take shahararriya a wurin ainihin malamai an kai an komo wasu suka ce ana yi wasu suka ce ba a yi Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah a cikin Majmu'ul Fatawal Kubra da shi da Allamatul Jazira Al-Allama bin Baz sun tabbatar da cewa daga hannu a yi addu'a bayan an idar da sallar farilla bid'a ne. Wannan magana tasu a da in ba ku manta ba musamman lokacin da muke karatun Bukhari da muka zo kan wannan matsala mun tattauna wannan matsala an na ɗauko hadisin da ya zo cikin Bukhari game da mata Annabi Ibrahim cewa da wannan fasiki ya tashi zai lalata da ita ta tashi ta yi alwala ta daga ta yi sallah ta daga hannu ta roki Allah a kan shi to na kafa hujja da wannan hadisi akan cewa ya halatta ainihin za a iya daga hannu a wajen sallar farilla wannan kafa hujja kuskure ne bincike ya tabbatar da cewa ba daidai bane a kafa hujja da wannan hadisi dangane da sallar farilla domin wannan nafila ce ta yi sannan nafilan nan da ta yi ta yi ne ainihin ba cikin shari'ar mu bane don haka ba zai lazimce mu ainihin mi koyi da wannan ba don haka abin da yake daidai in ka idar da sallah zikirorin nan da aka samu shari'ar musulunci ta shar'anta a yi su to sai a yi waɗannan zikirorin shikenan sai a tashi in kana da wata bukata daban to addu'a tana da lokutan yin ainihinta sai ka bari zuwa wannan lokacin ƙarshen dare ko kuma wani abu makamancin haka amma in ka idar da sallah to akwai zikirori waɗanda aka samo su daban-daban astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah kafa uku kenan allahumma anta salamu minka salam tabarak ya zal jalal wal ikram allahumma inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika allahumma inni a'udhu bika min al kufri wal faqri wa adhab al qabri tasbihi 33 tahmidi 33 tahmiya takbiri 33 la ilaha illallah kafa daya cikon dari kenan to ga sunan dai mabambanta shi yasa sai a takaito akan wannan abin da muke jan hankalin ainihin yan uwa musulmi akai kenan amma sai a yi hakuri da wannan fatawar domin ta saba wa abin da aka tashi aka ga ana yi domin duk san da aka kawo mutum a gyara shi ba zai dubi wai gyara kayan ka ake mishi ba sai ya ce an ce ya sauke a raba ne saboda haka mas'alar da bata kai ta kawo ba sai mutane su mai da ita mas'alar masifa a je a tambayi wannan malami wani malamin ma bai taba jin labarin matsalar ba shikenan kuma da karfin tsiya zai ce zai bada fatawa a kai daga haka shikenan sai a sabbaba fitina amma mu dai mun yarda da wannan fatawa ta Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah da fatawa Allamatul Jazira Al-Sheikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz akan cewa bai halatta ba in an idar da sallar farilla a daga hannu ana addu'a yin haka din bid'a ne mun fahimci wannan da kyau ko kuma a cikin littafin tuhfatul ahwazi sharhin sunan tirmidhi na muhammad abdurrahman al-mubarak fori a cikin mujalladi na biyu har ma ya kawo cewa an waye gari a kasashen indiya wai har ma in baka daga hannun ba ana ganin ma kamar sallar ka bate ba Allah ya kiyaye to mu dai iya abin da muka faɗi kenan wa billahi tawfiq al-mas'alatu al-hadiya wal 20 wa mi'a mas'ala ta 121 الشيخ محمد ناصر الدين الألباني يتي ولكنه لا يستقبل القبر ولكنه لا يستقبل القبور حين الدعاء لها yace sai dai kuma mutum ba zai fuskanci kaburbuka ba lokacin yi wa ainihin wato su kaburbuka din addu'a ba wai kaburbukan ne za a kalla ba balil ka'aba sai dai ka'aba za a kalla alqibla kamar mu nan mutanen Najeriya da waɗanda suke ainihin a bangare irin namu to alƙibla gabas kenan za mu kalla wajen yi wa mamaci ɗin addu'a to haka kowace addu'a ma za ka yi alƙibla ce za ka kalla linahayihi sallallahu alaihi wasallama an salati ila alquburi kama sayati saboda hanin da annabi yayi akan a fuskanci kaburbuka wajen yin sallah wa du'a mukhu salati ita kuwa ainihin addu'a ita ce bargon sallah wa lubbuha kuma ita ce mafi ainihin ƙarfi daga cikin sallah ka duba kusan wacce gaba ce a cikin sallah wadda babu addu'a to sai aka ce a sallah din ka fuskanci alƙibla kama huwa ma'arufin kamar yadda yake wannan abu sananne ne falahu hukumuha dan haka addu'a hukuncin su ɗaya da sallah inda ake kallo ana yin sallah shine alqibla gabas to nan za a kalla wajen addu'a wa qad qala sallallahu alaihi wa sallama haqiqa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya ce addu'a huwa ibada addu'a ita ce ibada ثم قرأ سألنا النبي صلى الله عليه وسلم يكرنتا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وبنجنكم يا تشيكو روكيني كما زن أمسامكو سورة غافر آية 60 ديدي وانا حديثي أخرجه ابن المبارك في الزهدي الإمام ابن المبارك في تد وانا أينين أتكين أينين لتافن شي الزهد والرقائق shine yasa ainihin kashi na goma yake nufi ba mujalladi goma ba littafin mujalladi ɗaya ne ƙato haka amma an kasafta shi kashi goma a cikin mujalladi ɗin shine yasa kashi na goma shafi na ɗari ɗaya da hamsin da ɗaya wal bukhari fil adab al mufrad da al imam al bukhari a cikin littafin shi al adab al mufrad a raqami lamba ta ɗari bakwai da goma sha hudu wa abu dawuda da al imam abu dawuda a cikin mujalladi na farko shafi na ɗari biyar da hamsin da ɗaya bi sharh al aun yace na kafa hujja ne da sharhin aunul ma'bud والترمذي ده الإمام الترمذي أتكلم مجلدين هدو شافي ندري ده سبعين ده تقوز ده شافي ندري بيو ده أشرين ده أكو وابن ماجا ده ابن ماجا أتكلم مجلدين بيو شافي نأربع ندري هدو ده أشرين ده تقوز زوا شافي ندري هدو ده أشرين ده ترى وابن هبان ده ابن هبان ألمبا حديثي ندبو بيو ده دري أكو ده تسعين ده شدا والحاكم ده الإمام الحاكم أمجلدين فرقو شافي ندري هدو ده تسعين ده وابن من ده في التوحيد da ibn manda a cikin littafin shi at-tauhid a cikin waraka takadda ta 69 fuska ta farko nayi bayani akan wannan jiya wa ahmad da al-imam ahmad a cikin mujalladi na hudu shafi na 267 da shafi na 271 da shafi na 276 da shafi na 277 wa qala al-hakim al-hakim abu abdullahi an-naisaburi yace sahihul isnad isnadin wannan hadisi mai inganci ne ووافقه الذهبي الإمام الذهبي يداتي دا أبن دا حاكم يفدي الشيخ محمد ناصر الدين الألباني يتي وهو كما قال هكا مغانا تكي وانا حديثي مي انجنشي لي كما يدوات أن من يما لم يبيوس كفدي وقال الترمذي حديث حسن صحيح الإمام الترمذي يتي وانا حديثي ني مي كيو كما مي انجنشي وقال الحافظ في الفتح الحافظ ابن حجر الأسقلاني يفدي تكن فتح الباري mujalladi na ɗaya shafi na arba'in da tara isnaduhu hasan ya ce isnadin shi mai kyau ne warawahu abu ya alamin hadithil bara ibn azibin kama fil jami'in saghir al'imamu abu ya alama ya ruwaito wannan hadisi daga ainihin bara'u dan azib haka wannan magana ta zo a cikin littafin aljami'u saghir na al'imamu abdurrahman suyuti allah ya ji kansu qultu ni muhammad nasir dinil albani albani mai littafi sai na ce walaisa huwa fi matbu'atil musnad li abi ya'la yace to amma kuma wannan hadisi ba shi a cikin bugun da aka yi wa musnad na al-imamu abu ya'la fala'allahu fi riwayatil asbahaniyina me yiwa ya zo a cikin riwayar malaman asbahan almajiran asbahan da suka ruwaito daga abu ya'la amma dai a riwayar da aka buga a yanzu to babu wannan hadisi a ciki yana son ya nuna maganar da suyuɗi a cikin jami'u sagir to an koma an duba a cikin musnad na abu ya ala din ba a gan shi ba to amma akwai riwayar musnad na abu ya ala wanda almajiran shi na kasar asbahan suka yo to me yiwa a ciki aka samu karin wannan amma dai a wannan bugun da ke hannun jama'a babu warawahu min hadisi warawahu min hadisihi al-khatib fi tarihihi kuma ainihin khatib al-baghdadi ya ruwaito ainihin a cikin tarihin shi mai suna ainihin tarihu baghdad ya ruwaito wani bangare daga cikin wannan hadisi a cikin mujalladi na goma sha biyu na littafin shi at-tarikh shafi na ɗari biyu da saba'in da tara wa fil babi an anas bin malikin marfu'an a ƙarƙashin wannan mas'ala akwai hadisin da aka samo daga anas dan malik anas ya ce ya karɓo daga annabi sallallahu alaihi wa sallama bilafzi da lafazin cewa addu'a mukhul ibada addu'a ita ce ɓargon ibada to wancan hadisin da aka gama magana a kai shi ya ce ne addu'a huwal ibada addu'a ita ce ibada domin kai bukata ga Allah ka nuna ba wanda ya isa ya biya maka sai shi to tsantsar ibada kenan ka nuna ba wanda ya isa sai Allah tunda ka miƙa mishi hannu ya baka ya biya maka bukata ya share hawayenka ka kai kuka gare shi saboda ka san ya isa to wannan kayi tsantsar abin da ake kira ibada to wannan ko lafazin sai ya ce addu'a ita ce bargon ibada a ƙarƙashin haka idan babu addu'a to ibada kamar ba ta kenan kamar ƙashin da ba bargo a ciki ne to amma wannan lafazin kamar yadda za mu zo mu ji bai inganta ba lafazin da ya inganta shine addu'a huwal ibada amma lafazin addu'a mukhul ibada bai inganta ba to shine zai tattauna anan yace akhrajahu tirmidhi al-imam tirmidhi ya fitar da wannan lafazi mai cewa addu'a mukhul ibada din a lamba hadisi na 2234 wa qala al-imam tirmidhi yace hadithun gharibun min hadha al-wajhi wannan hadisi ya zo ta hanya ɗaya ne ta wannan fuska la na'rifuhu illa min hadith ibn lahi'a ba mu san wannan hadisi ba sai ta hanyar riwayar abdullahi ibn lahi'a al-qadi qultu ni muhammad nasir din al-albani sai na ce wa huwa da'ifun li su'i hifzihi wannan ainihin wato mutum abdullahi dan lahi'a mutum ne mai rauni saboda yana da mummunar hadda hadda shi lalatacciya ce na sha faɗa mana wannan ba so ɗaya ba gidan shi ne kama da gobara sai littattafan shi suka cinye wuta suka ƙone saboda haka sai ya zama abin da ya haddace in ya zo zai ainihin karantar ba inda zai koma ya nazari to sai ya zama yana karantarwa abubuwa sai ya zama a rikice babu inda zai koma ya tabbatar malaman kuma sun riga sun mutu to kaga ya shiga matsala kenan to sai malaman hadisi da ike suna tsayawa suna auna abubuwa akan tsari sai suka dubi ai kafin ya samu wannan rikicin yana da wasu almajirai guda uku da suka je suka yi karatu a wurin shi yana lafiya lau to don haka sai malamai suka kididdige sai aka samu waɗannan almajirai guda uku su ne abdullahi ibn mubarak da abdullahi ibn muqri da kuma abdullahi ibn wahab to duk sanda ka ga riwayatu abdullahi an abdullahi bin lahi'a to hadisin ya zama hasan abdullahi bin wahab an abdullahi bin lahi'a abdullahi bin al-muqri an abdullahi bin lahi'a abdullahi bin mubarak an abdullahi bin abin ibn lahi'a to sai ka ce hadisin ya zama hasan hadisin ba zai zama sahihi ba sai dai a matsayi a tsaye da shi a matsayin hasan domin riwayatul mukhtalif ce riwayatul mukhtalif in aka samu almajiran shi waɗanda suka karatu wurin shi kafin ya samu wannan rikicin kwakwalwa sai a ce ya zama hasan haka riwayatul mudallis in aka samu wanda ya sarraha ya ce qarara haddasana to sai a ce hadisi hasan mun fahimci wannan da kyau ko to shine sai yake cewa fa yustashhadu bihi saboda haka za a iya yin shaida da wannan hadisi illa ma kana min riwayati ahadi za a iya yin shaida da riwayar shi Abdullahi dan Lahi'a illa ma kana min riwayati ahadil abadila anhu sai dai in riwayar ɗaya daga cikin Abdullahi Abdullahi ne sune abadila daga gare shi sune waɗannan da na faɗi fa yuhtajju bihi hina idhin to a wannan hali kai tsaye sai a kafa hujja da shi in ga riwayatu abdullahi waɗannan da na lissafa an abdullahi to kai tsaye zaka iya yin hujja da ita ko ba a samo ta wata hanya ba amma an kaga wata riwaya daban ba abdullahi ba daga abdullahi dan lahi'a to wannan ba za ka iya kafa hujja da ita ba kai tsaye sai dai istishhadi an ruwaito wani ka haɗa ka gwama su gaba ɗaya su ƙarfafi junansu sai ce walaysa hadha minha wannan riwayar kuma da muke karantawa addu'a umukhul ibada to ba riwayar ɗaya daga cikin abdullahi din nan ne daga shi abdullahi ibn rahi'a ba lakin na ma'anahu sahihun yace sai dai ma'anar da wannan hadisi ke ɗauke da ita ta cewa addu'a ita ce bargon ibada yace sahihiyar ma'ana ce bi dalili hadisin nu'man saboda dalilin wancan hadisi na nu'man wanda ya gabata shine addu'a ita ce ibada an fahimci wannan da kyau ko to dan haka yanzu an yi istishhadi da wannan kenan akan wancan ba an yi hujja da wannan ba kenan wancan shine ya zama hujja a babin an gane dan haka sai a ce ihtajja bi addu'a huwal ibada fastashhada bi addu'a mukhul ibada an fahimta qala at-tibi fi sharhihi ga abinda wani babban malami ya faɗi mai suna at-tibi da yazo sharhin wannan hadisi yace ata bi dhamir al-fasli wal khabar al-mu'arraf bil lam huwa al-ibada annabi sallallahu alaihi wasallama ya kawo damirul fasli damirul fasli shine huwa da yace addu'a'u huwal ibada addu'a ai ma ita ce ibada to sannan kuma ya kawo da ma'arifa al ibada li yadulla ala al hasar dan ya nuna ai ita addu'a din ma ita kamar ita kadai ce ma ibadar kawai mun fahimta wato dan ya nuna cewa in dai ana neman tsantsar ibada to addu'a ita ce tsantsar ibada wa annal ibadata laysat ghairar du'a'i kuma ibada ba ma wata aba ba ce in dai ba addu'a ba ma'ana in ba addu'a ba to ba ma ibada kenan wa qala ghayruhu wani malamin kuma a nashi sharhin yace al ma'ana ma'anar wannan hadisi huwa min a'zamil ibada addu'a na daga cikin abubuwa mafi girma daga cikin ayyukan ibada fa huwa ka khabari alhajju arafa kamar hadisin da annabi yake cewa ne alhajju arafa aikin hajji ai arafa ce aikin hajji ai rukunuhul akbar ma'ana arafa ita ce rukuni mafi girma na aikin hajji to haka addu'a ita ce abu mafi girma daga cikin bangarorin ibada wa zalika lidilalatihi ala anna fa'ilahu yuqbilu biwajhihi ila Allah dalili akan haka shine saboda wanda yake addu'a yana fuskantar da fuskar shi ne zuwa ga Allah mu'ridan amma siwahu ya kau daga duk wani abu wanda ba Allah ba li'annahu ma'murun bihi saboda haka aka umarce shi da yayi wa fi'lul ma'muri ibada aikata abin da aka umarci mutum yayi ko in yayi yayi ibada wasamahu ibadatan annabi ya kiraye ainihin wato addu'a ibada ne li yakhba ad-da'i wa yuzhira dhillatahu domin me yin addu'a ya kankan da kanshi kuma ya bayyana kaskancin shi wa maskanatahu da kuma kasancewa shi shi ba komai bane waftiqarahu da bukatar shi ga Allah idil ibadatu zillun domin ibada kaskanci ne ake son ka saka kanka a ciki wa Allah wa khudu'un da kuma kankan da kai ka ainihin wato takwarkwashe wa Allah ka marerece wa Allah ka nuna kana da bukata wa maskana kuma ka nuna matukar ainihin kaskancinka da bukatarka zuwa ga Allah abinda ainihin wannan wani malamin kuma ya faɗi kenan zakarahul munawi fil faid al-hafiz al-munawi shine ya faɗi a cikin ainihin littafin shi faidul qadir sharhi ne na ainihin jami'u saghir qultu ni muhammad nasiruddin al-albani sai na ce fa idza kana du'a min a'zamil ibada to in ya zama addu'a na daga cikin abubuwa mafi girma daga cikin nau'o'in ibada fa kaifa yatawajjahu bihi ila ghairil jihati allati amara bi istiqbaliha fi salah to yaya kuwa mutum zai fuskantar da fuskar shi wajen addu'a ga wata bangare ga wani bangare wanda ba shi ne ake fuskanta ba a sallah ma'ana tun da dai addu'a ita ibada ce sallah kuma in ka tashi za ka fuskanci alƙibla to addu'a ma sai ka fuskanci alƙibla walidhalika kana min al-muqarrar inda al-ulama al-muhaqqiqin dan haka tabbataccen abu ne a wurin manyan malamai masu tacewa da tantance addini annahu la yustaqbalu bid-du'a'i illa ma yustaqbalu bis-salah cewa ba a fuskantar ko ina da addu'a sai inda ake fuskanta in za a yi sallah in za a yi sallah ina ake fuskanta alƙibla ake fuskanta to saboda haka in za a addu'a ma sai a fuskanci alƙibla dan haka in aka je makabarta ba wai haduwa za a yi rikif a kewaye kabarin kamar ana roƙon shi ba a'a duk inda kake a tsaye kake a tsuguna kake a zaune kake sai ka ainihin ɗaga hannunka sai ka fuskanci alƙibla ya yi daidai gabanka da kabari ko bayanka ko dama da kai abin dai da ake so shine ka fuskanci alƙibla domin in ya zama makabartar duk tana cike da kaburbuka ba yadda za a yi kenan zai zama za a tasa wasu kaburbuka a gaba to amma duk inda za a yi dai ya zama an fuskanci alƙibla da yaro da babba da tsoho da kowane ne komai girman ka ka je makabarta ka kwantar da kanka ibada ka je yi kai ne yalla bai kai ne wane ne ko wane ne kai zaka shiga makabarta ka yi sallama wa makabarta irin sallamar da aka karanta ana yi ka kwabe takalman ka sa'annan kuma in ka shiga za a tura ƙasa ne ka sunkuya ka sanya hannayenka ka dirmisa su a ƙasa kai ma ka tura so uku duk wani girman kai ka ajiye shi wata ran kai za a kawo wannan wurin to me ya rage kuma ba abin da ya rage jama'a mun fahimci wannan da kyau ko وكل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة هدباء مهمول mawaƙi ya ce duk ɗan da mace ta haifa komai tsawon ran shi wata ran ka sa ido za ka ga an ɗauko shi a makara ko akwai wanda zai ce shi kan ba isa ba ai rufin asiri ma ka samu aka ɗauke ka a makara ba ruwa cinye kai dawa da kai ba Allah ya shiryar da mu qala shaykhul islam ibn taymiya rahimahullahu ta'ala babban malami malamin musulunci أحمد بن عبد الحليم بن تيمية يفدي في اقتضاء الصراط المستقيم أتكل تافن شميسونا اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم كوي دهنيا ميكاكيا wadda ke lazimta maka ka saba wa ‘yan wutar jahimu mun yi takaitaccen bayani game da wannan littafi a jiya a cikin shafi na ɗari ɗaya da saba'in da biyar ibnu taimiyya ya ce wa hadha aslun mustamirrun wannan wani tushe ne wanda yake haka yake tun farkon musulunci har zuwa yanzu annahu la yustahabbu lid-da'i an yastaqbila illa ma yustahabbu an yusalliya ilaihi ba a so mai addu'a ya fuskanci wani wuri sai inda ake so ya fuskanta in yana sallah in yana sallah ina aka neme shi da ya fuskanta alƙibla to haka in ya tashi yin addu'a ala tara annar rajula lamma nuhiya anis salati ila jihatil mashriqi wa ghairiha yace ba ka ganin yayin da aka hana mutum fuskanta ainihin gabas wajen yin sallah yana magana kamar mutanen madina mutumin madina ba zai fuskanci gabas ba shi in zai sallah zai fuskanci kudu ne ita ce tasu alƙiblar domin su suna arewa da makka ne wanda ke arewa da makka sai kalli kudu in zai sallah mu da ke yamma da makka shine muke kallon gabas akwai mutanen duniya da suke gabas da makka su kuma za su yi sallah yamma za su kalla domin Allah ya ce wa min da kyau ko wa min haythu kharajta fa walli wajhaka shatar al-masjid al-haram daga duk inda ka fito in za ka yi sallah ka fuskantar da fuskar ka ta kalli masallaci mai alfarma yadda kaga muke kallon gabas a nan Najeriya in za mu yi sallah to wata ƙasa kuma yamma suke kallo wata ƙasa arewa suke kallo wata ƙasar kuma kudu suke kallo to Madina in za a yi sallah a Madina kudu ake kallo saboda nan ce ainihin inda alƙibla take to shine Ibn Taymiyyah yace baka ga yayin da aka hana mutum yin sallah ya kalli gabas ba to ba da kai ba ake mutumin Najeriya da mutumin Madina ake an gane wa gairiha da sauran wasu jihohi din fa innahu yunha an yataharra istiqbalaha waqtar du'a to kamar yadda aka hana mutum ya kalli gabas a Madina wajen yin wajen yin sallah to haka lokacin yin addu'a ma an hana shi ya kalli wannan wurin kenan wa minan nasi man yataharra waqta du'a'ihi istiqbal al-jihata allati yakunu fiha ar-rajulu salih yace daga cikin mutane akwai wanda in ya tashi addu'a sai ya fuskanci garin da yake ko kuma fuskar da take akwai wani babban waliyi babban mutumin kirki a wannan ƙasa sawa'un kanat fil mashriqi aw ghairihi wannan ainihin wato jiha gabas ne ko kuwa a wata jiha in dai akwai babban mutum a wani gari wani wali in ya tashi addu'a sai ya fuskanci garin kawai ibn taymiya yace wa hadha dalalun bayyin wannan bata ce wadda take a sarari karara wa sharrun wadihun kuma sharri ne wanda yake a fili dodar kama anna ba'd an-nas yamtani'u min istidbar al-jihati allati al-jihati allati fiha ba'd as-salihin kamar yadda wasu mutane ba su yadda su juya baya ga ainihin bangaren da yake akwai wani babban mutum a wurin in aka ce kamar misali yanzu kamar munan sokoto akwai kabarin shehu usmanu akwai na muhammadu bello akwai na abdullahi gundu manya manyan bayan allah to sokoto tana arewa kenan da zaria ko to wani in ya tashi ba zai yadda ya baiwa sokoto baya ba ya sa arewa a bayan shi in ya tashi addu'a saboda wai kai ya juya baya ga manyan mutanen kirki saboda girmama su wa huwa yastadbiru al-jihata allati fiha baitullahi amma kuma sai ka ganshi ya yadda ya juya baya ga jihar da take akwai ɗakin Allah sai juya yana kallon yamma yana addu'a ya baiwa Ka'aba baya amma bai yadda ya baiwa kabarin manyan waliyai baya ba ko kun fahimci magana wa qabru rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kuma ya baiwa kabarin manzon Allah baya duk bai damu ba amma bai yadda ya baiwa kabarin wani waliyi baya ba wa kullu hadhihi al-ashya'i min al-bida'i allati tudari'u dinan nasara ibn taymiya ya ce duk waɗannan abubuwa na daga cikin bidi'o'i waɗanda suke kamanta mutum da addinin kiristoci Allah ya kiyaye wa zakara qabla zalika bi suturin an al-imam ahmad wa ashabi malik kafin wannan zancen da ibn taymiya ya kawo sai da ya faɗi ainihin maganar da ya samo daga imamu ahmad da kuma wasu mabiya na imamu malik annal mashru'a cewa abin da shari'ar musulunci ta yarda da shi istiqbalul qibla bid du'a'i fuskantar alƙibla wajen addu'a hatta inda kabrin nabi sallallahu alaihi wasallam har a wurin kabarin annabi sallallahu alaihi wasallama ba'da salami alaihi bayan yi mishi sallama in ka fuskanci kabarin annabi kai mishi sallama assalamu alayka ya rasulullah kai mishi salati inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima kai mishi salati sannan kai mai sallama assalamu alayka ya rasulullah don ka tashi za ka yi addu'a kuma to kada ka ainihin wato fuskanci afwan in kai sallama za ka fuskance shi in ka tashi za ka yi salati shine addu'ar kenan to kada ka fuskance shi sai kuma ka juya sai ka fuskanci alƙibla to haka kowane mamaci in ka je kabarin wane assalamu alaika ya fulan mahaifinka ne mahaifiyarka dan uwanka abokinka ko kuwa ka je kai wa musulmi addu'a ziyara a makabarta in kai sallama ka fuskance su to lokacin addu'a kuma sai ka ɗaga hannunka sai ka fuskanci alƙibla jama'a mun fahimci wannan da kyau Allah ya shiryar da mu الشيخ محمد ناصر الدين الألباني كاغا يا كاو مكا دغا إمام أحمد دا الماجران مالك سي كما يتي وهو مذهب الشافعية أيضا وأن ما هرو يوشيني مذهب دا مذهب شافعية سكي أكي فقال النووي في المجموع الإمام النووي فدي أتكي لتافنش المجموع شرح المهذب مجلد نبير شافي ندري أكو دا قوم يتي وقال الإمام أبو الحسن محمد بن مرزوق الزعفراني وني بابا مالمي ميسونا أبو الحسن محمد دم مرزوق الزعفراني وكان من الفقهاء المحققين yana daga cikin malaman fiqhu manya masu tace addini shine a ƙasa Sheikh Muhammad Nasir Din Al-Albani yace tuwfiya sanata 17 wa 500 ya rasu a ainihin hijira na da 517 hijira annabi sallallahu alaihi wasallam tarjamatuhu fi tazkiratul huffaz الشيخ الألباني يتي تاريخي شينا تكلتا في تذكرة الحفاظ مجلد جزء نهدو شافي لمبة ترجمة أنا دبو أيدا تريبيو دا ستين دا بير للذهبي نا الإمام الذهبي أم فهمت وانا لكيوكو تشيني سيتي في كتابه وانا ما لم يفدي أتكلتا في شميسونا في الجنائز سونا لتافن كنان الجنائز يتي ولا يستلم القبر بيدي القبر بيده bai halatta mutum ya shafi kabarin annabi sallallahu alaihi wasallama da hannun shi ba ka je ziyarar kabarin ma an bude maka to kaka ce zaka shafa to in ya zama kabarin annabi ma ba zaka shafa ba to kabarin wa kuma ya halatta maka ka shafa to in kuma ya zama kabarin bai halatta ka shafa ba to ina kai ina shafan shabbakin wannan karfan da aka kawo rodi ne fa aka kawo aka sa sai ga wani yana shafa haka yana shafa a jiki kuma mutane sai ka rasa yadda za a yi da su in ka ce haka ba daidai ba ne sai ce ka ce kuma annabi bai da falala me ya hana in ka sai siga ka ɗauki kwalin siga ka rinka saka a koko kana sha ba kwali ba ne abin da aka ajiye don haka ce me yasa sai ka ce to ai ba da zaƙi mun fahimta to menene makasudi sukarin to saboda haka menene makasudin abin da ka zo yi ziyarar kabarin amma ba wai shafo shi ba saboda haka ba daidai ba ne ka je ziyarar kabarin annabi abin da yake damun mutanenmu musamman baƙaƙen fata duk yadda za ka koya musu kyakkyawa aƙida da tauhidi suna zuwa in suka ga wani da zindime man gemu kamun uku sai ɗauka cewa wannan shine malamin duniya saboda haka da ya ga wannan yana kuka yana shafa karfan yana shafawa a jiki shi ma sai fashe da kuka to kai kuma a zuwa me ya haɗa ka da shi kaga indiya ne ko pakistan suna da gashi gargasan gashi sai ka ga gemu zurere sai ga an ɗauke su a hoto gashi nan mai dogon gemu ya runguma ka'aba yana ta kuka mubtadi'i ne zunzurutun mubtadi'i dan bid'a ne ina ruwanka da shi gemu shi ke fassara malanta wani shagiri ne kuma yana da karatu mutum nawa ne ke da gemu wani bai san sunan gemu da larabci ba saboda shi yasa kakka ruɗu addini abin da aka koya daga Allah daga annabi sallallahu alaihi wasallama shine addini babu wata falala sai abin da yazo a harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shine wala yuqabbiluhu kuma ba zai sumbance shi ba kada mutum ya sumbanci kabarin annabi sallallahu alaihi wasallama qala wannan malami al-imam abul hasan yace wa ala hadha mabati sunna haka sunna tazo daga annabi sallallahu alaihi wasallama qala malamin ya ci gaba da cewa wastilamul quburi wa taqbiluha alladhi yaf'aluhu al-awamu ya ce shafar kaburbuka da kuma sumbanta kaburbuka da jahilai suke yi al'ana a yanzu kun ji a cikin karni na shida yake magana yanzu muna karni na goma sha biyar shekara ɗari tara yau da rasuwa amma ya ce a yanzu kun ga tun wancan lokacin ake yi minal mubtadi'at ya ce minal mubtadi'at minal mubtada'at ya ce yana daga cikin bid'o'i almunkara waɗanda suke a ban kyama shar'an a shar'ance a shar'ance abin kyama ne amma a sha'awance da kai yadda zaka gani ka ce to yanzu nan ana nufin annabi da falala kai ta iya yiwa ka ce ai daidai ne yan bari ta jannubu fi'ilihi yace ya kamata a nisanci aikata haka wa yunha fa'iluhu kuma ya kamata a hana mai mai aikata haka saboda haka Allah ya saka wa gwamnatin kasar Saudi Arabia da alkhairi sai aka ajiye police guda ɗaya gashi nan yana gadi a tsaye a wurin da ka zo kai jahili za ka fuskanta sai ce ya hajj haza haram la ya juz kai alhaji wannan bai halatta ba sai a yi maka nasiha in aka samu mahaukacin alhaji ya dan iya larabci ya ji abin da aka faɗa shine har wani ya zo yana alfahari cikin shehunnan ɗariƙa wani ya ce mishi wannan ai wannan ai alhadid ne haza hadidun ai karfe ne bakin karfe sai ya ce eh ni kuma sai na ce walakinnahu hadidun lakinnahu khairun minka wa min abika sai jahilai da ke kewaye da shi suka yi Allah suka yi mishi kabbara ba wai karfe ne amma ya fi ka ya fi ubanka to hakan Allah ya jarabce ka da jahilai sai haƙuri jahilai dai da malamai da kowaɗanne iri suna musulunci za su tafi Saudi Arabia aikin hajji to tunda Allah ya danka wannan amana a hannunsu kuma Allah ya sa su ke jagoranci game da al'amuran tauhidi to dole ne a kashe kuɗi a ɗauki ɗan sanda a ajiye a wurin wanda yake zai rinka nuna mutane abubuwan da suke daidai ne ko ba daidai ba mai yiwa a samu wasu su faɗaka kaga dai nauyin da Allah ya ɗora musu ya sauka a kansu wanda kuma bai ji ba kuma wannan ruwan shi jama'a mun fahimci wannan da kyau Allah ya shiryar da mu shine sai ainihin malam yace qala sai wannan malami yace faman qasada salama ala mayyitin wanda yake nufin zai je ya sallama ga wani mamaci sallama alaihi min qibali wajhihi sai tsaya daidai fuskar shi ya fuskanci mamacin sai ya mishi sallama wa idza arada du'a in kuma ya nufin zai mishi addu'a tahawwala an mawdu'ihi sai ya juya daga wurin da yake wastaqbal alqibla sai ya fuskanci alqibla sai ya mishi addu'a jama'a mun ji wannan da kyau aiko yawwa wa huwa madhhabu abi hanifata aidan kaga ash-shaykh al-albani ko shiga yake duniyar littattafai fa yana yin karatu ya bincika na ya bincika na bayan ya kawo maka daga imamu malik ya kawo maka daga Ahmad ya kawo maka daga Shafi'iyya sai ya ce kuma haka ma mazhabin Abi Hanifa ne aidan har wa yau fa qala shaykhul islami fil qa'idatil jalila fi tawassuli wal wasila yace ibnu taymiya ya faɗi a cikin littafin shi mai suna al qa'idatul jalila babbar qa'ida ko ka'idoji masu girma fi tawassuli wal wasila game da tawassuli neman kusanci zuwa ga Allah wal wasila da kuma ceto samun ceto wannan littafi akan waɗannan abubuwa ya yi su dan Allah da ake cewa ya halatta a ce dan Allah dan annabi ko bai halatta ba ya halatta a ce dan zumunci ko bai halatta ba ya halatta a ce dan aure da sallah da irin waɗannan kalmomin da ake yi ina matsayin ceto a musulunci akan haka ya littafi shine mujalladi guda haka ad-doktor Sheikh Rabi' Abdul Hadi madkhali ɗaya daga cikin manyan malaman da ke kulliyatul hadisi sharif a jami'ar islamiyya da ke madinar munawwara ya haƙaƙa ya karraja ya yi ta'aliki akan wannan littafi ta haƙiƙi da ta'aliki da takhriji wanda yake daqiqun ilmiyun wanda ya dace a ilimi ka nemi wannan littafi akwai daɗin karatu ibnu taymiya ya yi shi akan waɗannan matsalolin ne Allah ya shiryar da mu a cikin shafi na ɗari ɗaya da ashirin da biyar wa mazhabul a'immatil arba'a ibnu taymiya ya ce mazhabin limamai guda hudu ɗin nan malikin al-imamu malik وأبي حنيفة دع الإمام أبي حنيفة والشافعي دع الإمام الشافعي وأحمد دع الإمام أحمد وغيرهم دما ودنس الإماما دبن من أئمة الإسلام دع كل إمام مسلم أن الرجل إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يدعو لنفسه idan mutum yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama sallama kuma yake nufin zai wa kanshi wata addu'a to dangane da zai wa kanshi wata addu'a menene ibnu taymiya yake nufi idan ibn taymiya yana nufin ainihin mutum bayan ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama sallama ya kuma tsayaye wa kanshi wata addu'a a wurin to ibn taymiya shi da kanshi a sauran tafan shi ya nuna cewa kuma haka ba daidai bane kuma wannan magana din ita ce daidai ma'ana in ka tsaya kai wa annabi sallallahu alaihi wasallama sallama in ka juya sai ka fuskanci alƙibla kuma sai ka mishi salati amma kai a wurin ba za ka tsaya ka roki Allah wani abu ba ko ka roki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wani abu domin wannan bigire wannan wuri ba wuri ne na addu'a ba wuri ne na yi musu su addu'a da salati su waɗanda ke kwance a wurin kawai mun fahimci wannan da kyau ko fa innahu yastaqbilu al-qibla ibnu taymiya yace to sai mutum ya fuskanci al-qibla wa ikhtalafu duk malamai sun haɗu akan haka wa ikhtalafu fi waqti salami alaihi to lokacin yi wa annabi sallama din shine sai malaman suka yi sabani shin mutum zai fuskanci annabi din ne ko kuwa zai fuskanci al-qibla fa qala salasatu malamai uku daga cikin waɗancan limamai malikun wa shafi'i wa ahmad waɗannan maliku da imamu shafi'i da ahmad suka ce yastaqbilul hujrata zai fuskanci ainihin ɗakin da kabarin annabi yake ciki wa yusallimu alaihi min tilqa'i wajhihi sai wa annabi sallama yana mai fuskantar fuska annabi sallallahu alaihi wasallama malamai uku abin da suka ce kenan wa qala abu hanifa al-imamu abu hanifa kuwa cewa yayi la yastaqbilu al-hujrata waqta as-salam kama la yastaqbiluha waqta ad-du'a bi ya ce kamar yadda malamai suka haɗu baki ɗaya akan cewa lokacin yin addu'a mutum ba zai fuskanci kabarin annabi ba to haka lokacin ainihin yi mishi sallama ɗin ma kada mutum ya sake ya fuskanci ainihin kabarin kun ga shi imamu abu hanifa hatta sallaman ma in za ka yi wa annabi to fuskanci alƙibla sai kai mishi ainihin sallama haka salatin da sauran duk abubuwan da za ka yi to haka su kuwa waɗancan guda uku sai suka ce lokacin yi wa annabi sallama ɗin ka fuskanci fuskar shi lokacin yin salati kuma da sauran abin da zai biyo baya shi kuma ka fuskanci ainihin alƙibla ɗin sun mafi mazhabihi ƙaulani sannan kuma a cikin mazhabin na abu hanifa akwai zantuttuka biyu kila yastadbirul hujra to tunda aka ce ba za a fuskanci kabarin annabi sallallahu alaihi wasallama ba to za a baiwa kabarin baya ne ya zama an baiwa ɗakin baya haka wasu suka ce wakila wasu kuma suka ce ya ja'aluha an yasarihi sai ya sanya ɗakin sai ya zama hagu da shi to in ya sanya ɗakin ya zama hagu da shi ya fuskanci alƙibla wadda take alƙiblar su ita ce kudu ɗakin kuma yana hagu da shi kenan kun ga ya fuskanci alƙibla kenan wasu kuma suka ce sai ya sanya ɗakin ya zama baya da shi in ya sanya ɗakin baya da shi to ya zama zai fuskanci ainihin yamma kenan ko an fahimta domin ɗakin zai kasance ainihin wato yana hagu da jihar alƙibla to alƙibla ga ta kudu hagu kenan ko in an fuskanci in an saka ɗakin a baya ɗakin ya zama a yamma kenan alƙibla kuma tana hagu to ya zama mutum ya fuskanci yamma kenan wasu haka suka ce ya fuskanci yamma ya sanya ɗakin ya zama bayan shi wasu kuma suka ce a'a ya sanya ɗakin ya zama hagu da shi ya fuskanci ainihin alƙibla a cikin mazhabin na abu hanifa da suka ce ba za a fuskanci ainihin wato a ɗakin ba lokacin yin sallama ɗin fahaza niza'un fi waqati salam ibnu taymiya yace wannan zantuttuka da suka yi game da lokacin sallama ne wa amma fi waqati du'a amma lokacin yin addu'a falam yatanaza'u ba su yi ainihin wato zantuttuka ba fi annahu innama yastaqbilu al-qibla lal hujra ba wani saɓani da suka yi akan cewa mutum zai fuskanci alƙibla ne ba ɗakin ba amma lokacin sallama ɗin ne suka ce wasu suka ce fuskanta wasu suka ce ba ya fuskanta ba kun fahimci wannan da kyau ko to menene sababin da ya kawo wannan saɓanin nasu sai a shekul muhaddis al'allama muhammad nasiruddin albani sai ya ce wa sababu ikhtilaf al-mazkur abin da ya kawo wancan saɓani da aka ambata a baya inna ma huwa min qibali anna al-hujrata al-mukarrama lamma kanat kharijatan anil masjidi ya faru ne kasancewar ainihin wato wannan ɗaki da ƙabarin annabi sallallahu alaihi wasallama yake ciki ɗaki mai daraja a da ya kasance a wajen masallacin ne a da ɗakin bai shigo cikin masallacin ba wa kana sahabatu yusallimuna alaihi na haka sahabbai so kasance su ne wa annabi sallallahu alaihi wasallama sallama lam yumkin ahadan an yastaqbila wajhahu sallallahu alaihi wasallama wa yastadbira al-qibla ba zai yiwu ba a wannan lokacin mutum ya zan ya fuskanci fuska annabi sallallahu alaihi wasallama ya baiwa alƙibla baya domin ɗakin yana wajen masallacin yana cikin ɗakin aisha akwai katanga a tsakani to sai ya sauke wata lamba a ƙasa sai ya ce wa amma ma rawahu isma'ilul qadi amma magana da isma'ilul qadi ya ruwaito ta fi fadli salati ala nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama a cikin littafin shi mai suna falalar riwa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama salati lamba ta ainihin ɗari ɗaya da ɗaya ya ce bi ta haƙiƙi da ta haƙiƙi na shi albani ne ke magana albani ne littafin ya yi ta haƙiƙin littafin na baku labarin shi a can karatuttukan baya an ibnu umar daga ibnu umar annahu kana ya atin nabiyya sallallahu alaihi wa sallama fa ya ba'u yadahu ala qabrihi cewa wai abdullahi dan umar ya kasance yana zuwa ya dora hannun shi akan kabarin annabi sallallahu alaihi wa sallama wa yastadbiru alqibla ya baiwa alqibla baya thumma yusallimu alaihi sannan ya wa annabi sallama الشيخ محمد ناصر الدين الألباني المحدث الكبير يتي wa da'ifun wannan ainihin magana mai rauni ce munkarin kuma ma a bar kyama ce munkara ce a ilmance kama bayyantuhu fi ta'liqi alaihi kamar yadda na bayyana a can ta'liqin da yawa fadl salati ala nabi sallallahu alaihi wa sallama din to sai mu koma sama to yana bayani akan cewa a lokacin ɗakin da kabarin yake ciki yana waje dan haka ba yadda zai yiwu ga wani daga cikin su ya zan ainihin wato ya baiwa alƙibla baya ya fuskanci annabi sallallahu alaihi wa sallama kama fara zalika mumkinan ba'da dukhuliha fil masjid ba'da sahaba kamar yadda bayan da sahabbai suka rasu aka dawo kuma kabarin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya zama yana cikin masallacin to abu ne mai yiwuwa mai sauƙi ka iya fuskanta fuskar shi ka baiwa ainihin alƙibla baya fal musallimu minhum in istaqbala alqibla sarat alhujratu an yasarihi mutumin da zai yi sallama daga cikin su in ya so ya fuskan in ya fuskanci alqibla to ɗakin da kabarin annabi yake zai zama a hagu da shi kenan kamar yadda na faɗi dazu domin alqibla din tana kudu to in ya fuskanci kudu to ɗakin zai zama yana hagu da shi wa in istaqbala alhujra in kuma suka ce za su fuskanci ɗakin kanat alqiblatu an yaminihim to zai zama ainihin alqibla kuma tana dama da su kenan wujhatal gharb ta wajen yamma min khalfihim yamma kuma za ta zan ainihin a bayan su mun fahimci wannan da kyau ko qala shaykhul islam sai ibnu taymiya ya faɗi fil jawabil bahir a cikin littafin shi al jawabul bahir fi zuril maqabir kun ga yanzu littattafai guda uku kenan a tsakanin shafi biyu zuwa uku shafi biyu zuwa uku a sheikh muhammad nasiru din al-albani ya kafa hujja da su na ibnu taymiya to duk waɗannan littattafan na ibnu taymiya sai suka koma yan bid'a suka watsar da su sai suka shigo duniyar musulunci su ne wa ibnu taymiya sharri in ba haka ba ga abin da mutum ya faɗi da alƙalamin shi aje a duba abin da ya faɗa mana sai ka je ka dubi zancen da wani makiyin shi ya nasa ba gare shi ka ce shi zai zama hujja babu inda ibnu taymiya yace ka a ziyarci makabarta abin da ibnu taymiya yace in an je makabarta ka ayi bid'a ayi sunna to su kuma 'yan bid'a ɗin nan bid'a ɗin ita ce alewarsu mafi zaƙi ita ce nakiyarsu mafi ɗanɗano a kan harshensu na haka in ba ita suka yi a makabartar ba to suna gaba su ziyarar ba to tun da ya ce ka a yi bidiyar in aka je sai suka ce ai ma ya hana ziyarar makabarta mun fahimci wannan da kyau kamar lokacin da aka tashi aka yi wa'azi aka ce taron suna da ake ranar bakwai ɗin nan to ba musulunci ba ne shi kenan sai suka koma sai suka ce ai 'yan izala ba su wa 'ya'ya suna to shi kenan yanzu tun daga farkon izala shekara ashirin da suka wuce duk ɗan da aka haifa to da ya ake kiran shi kenan hmm ake ce mishi ya zo ko ya ake yi eh suna da suna ko to wai su tun da ba a tare sun ci goro sun ci waina sun yi wawa ba akan kuɗi shi kenan wai ba a yi suna ba mun fahimci wannan ai ku ba ku wa ƴaƴa suna kuma ga ta ta buɗe baki ta ce a'a Aisha amma kuma ta ce wai ba a mata suna ba to ita ta raɗa mata sai ta kawo rago kenan ko to shine duk sanda ka hana dan bid'a bid'a dama bid'a ta wani fannin kamar yadda al-Imam Shatibi ya kawo cikin al-Ittisam yace ta kasu kashi biyu akwai bid'a idafiyya akwai bid'a mahaba bid'a mahaba tsantsar bid'a ita ce abin da dama babu shi gaba daya sai aka kago shi wannan shine tsantsar bid'a akwai kuma bid'a idafiyya ma'ana asalin abin yana da asali to amma sai aka jawo wani abu da bai da asali sai aka jingina mishi to in ka rugurguje bid'a wadda take tsantsa sai su dubi wani romo da suke samu a ciki sai su ce wa jahilai ya ce kaza fa bai da falala karanta alqur'ani a makabarta ga mamaci tsantsar bid'a ce wannan abu bai da asali kana cewa wannan bid'a ne sai su ce ya zagi qur'ani ya ce qur'ani bid'a ne mun fahimci wannan da kyau jama'a taro da za su yi suna la ilaha illallah suna yi wa annabi salati asalin la ilaha illallah tana da asali kuma zikiri na da asali salatin annabi na da asali amma wannan da'irar wazifar da suke su yi a jam'i wannan bid'a ce suka zo suka hada ta da wannan abin da yake da asali da za ka yi sallar asuba ka zauna kai kadai kana tasbihin ka daga kai sai Allah kake jiyarwa duk wanda ya ce kayi bid'a ya zama dan bid'a shi kuma a cikin wannan zancen nashi domin ma'aiki cikin hadisin da dara kutun ya ruwaito da isnadi kyakkyawa ya ce in kai sallah asuba ka zauna a wurin da kai sallah asuba kana tasbihi kana zikiri har rana ta bullo ka tashi kai sallar duha za a rubuta maka kamar ka je kai aikin umara to ashe ba bid'a bane kai zaman zikirin amma waye ce ku taru kuna yi a jam'i to bid'a ibafiyya kenan jama'a mun fahimta to in baka tsaya ka fahimci addini ka koye shi a wurin waɗanda suke malamai ne tantagarya ba sai ka kana ta tafiya ka ne wa kanka tufka da warwara sai zama gaba ɗayan addinin naka sai ka rasa inda zaka fuskanta ka ɗibo ka zaka jona da shi ka ɗibo ka zaka haɗa ka ɗibo ka zaka haɗa duk sai addinin ya waye gari ya gurɓace asali tantagarya addinin sai sulluɓe maka Allah ya kiyaye to shine ibnu taymiya ya faɗi a cikin wannan littafi nashi الجواب الباهر a cikin shafi na goma sha hudu ba da an zakara hazal ma'ana bayan ya ambaci kwatankwacin ma'anar wancan maganar sai ya ce wahina izin fa in kanu yastaqbilunahu wa yastadbirunaha wa yastadbiruna al-gharba fa qalu fa qawlu al-akthar fa qawlu al-aktharina arjahu to in ya zama sahabbai suna fuskantar kabarin annabi sallallahu alaihi wasallama suna ainihin juya bayansu ya zama yamma to magana da mafi yawancin malamai suka yi maliku da shafi'i da ahmad cewa lokacin da mutum zai sallama ga annabi zai fuskance shi ne to wannan magana za ta zan ita tafi karfi wa in kanu yastaqbiluna alqiblata hina idhin in kuwa ya zama a wancan lokacin in za su yi wa annabi sallama alqibla su suke fuskanta su sahabbai wa yaj'aluna alhujrata an yasarihim su mayar da ɗakin da kabarin annabi yake ciki hagu da su fa qawlu abi hanifata arjah to magana al-imam abu hanifa ita tafi karfi to kun gani a nan ibnu taymiya ya ban magana a rataye ne in sahabbai sun kasance in za su yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama sallama suna ainihin wato sanya bayan su ya zama yamma su fuskanci ɗakin kenan to yin haka shi ya fi daidai to maganar da maliku da ahmad da shafi'i suka yi ita tafi daidai in kuwa sahabban nan sun kasance in za su yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama sallama suna fuskanta alƙibla ne don haka sai ɗakin ya zama hagu da su to magana abu hanifa ita tafi daidai qultu to ni albani ni sai nace albani mai littafi laqad taraka ash-shaykh rahimahullahu al-mas'alata mu'allaqa haƙiƙa ibnu taymiya ya bar wannan matsala a rataye Allah madaukakin sarki ya ji kan ibnu taymiya falam yabutta fi annahum kanu yastaqbilunaha ibnu taymiya bai tsaya ya tantance cewa sahabban sun kasance suna fuskantar ɗakin ba au yastaqbiluna ha suna fuskantar alƙibla au yastaqbiluna alqabar ko kuma suna fuskantar kabarin ba bai tsaya ya tantance mana ba to me yasa ibnu taymiya bai tsaya ya tantance ba wa ka anna zalika li adami wujudi riwayatin sabita anhum fi zalika kamar saboda ba a samu wata riwaya tabbatacciya bane game da yadda sahabbai suke shi yasa ibnu taymiya shi ma ya ba matsala a rataye walakin law furida annahum kanu yastaqbilunahu to kuma ko da a dauka cewa ma suna fuskantar kabarin na annabi ne faqad alimta annahum fi hadhihi alhala kanu yastadbiruna algharba lilqibla to ka san cewa a wannan halin suna baiwa yamma baya ne ba alqibla suke baiwa baya ba li adami imkani zalika fi zamanihim saboda haka ba za ta yi ba a zamanin su domin kabarin na wajen masallaci ne wa sabaqa anna al-aktharina yaquluna bi istiqbali wa وجهه صلى الله عليه وسلم أيضا أيضا عند السلام عليه kuma bayani ya gabata cewa mafi yawancin malamai maliku da shafi'i da ahmad sun ce a fuskanci ainihin fuska annabi wajen yi mishi sallama wa hadha yastalzimu istidbar al-qibla to in dai har aka fuskanci kabarin annabi sallallahu alaihi wasallama fuskar shi to wannan ya lazimta lallai za a baiwa al-qibla baya kenan al-amru alladhi naqta'u annahu lam yaqa fi ahdi sahaba kama salaf ya ce wannan al'amari ne wanda a yanke mun yanke hukuncin cewa haka ainihin bai faru ba abin da yake son ya nuna maganan nan ta abu hanifa cewa in za a yi sallamar ma a fuskanci alƙibla shi ya fi daidai domin an ce sahabbai suna fuskantar fuska annabi sallallahu alaihi wasallama suna fuskantar ɗakin to saboda haka ya lazimta kenan suna baiwa alƙibla baya suna kallon yamma kenan wajen yin addu'a din to saboda haka sai ya ce to wannan kam yanke mun yanke hukunci cewa sahabbai ba za su baiwa alƙibla baya ba wajen yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama addu'a fa hadha amrun za'idun ala istiqbalil hujra yace wannan kuma wani abu ne ƙararre a bisa fuskanta alƙibla din a fuskantar ɗakin don an ce fuskantar ɗaki ta iya yiwa an fuskanci ɗakin amma ba a fuskanci fuskar shi ba to amma in ka ce ana fuskantar fuskar shi to kuma wannan wata magana ce kuma daban don haka sai ya ce wala budda lahu min dalilin li isbati babu makawa in ana son tabbatar da wannan magana sai an kawo dalili fa hallahu min wujudin to akwai dalilin da zai tabbatar da cewa sahabbai din fuska annabi sallallahu alaihi wasallama ma suke kallo ba wai ɗakin ba zalika mimma la a'rifuhu albani yace wannan ban san wannan ba wala ra'aitu ahadan min al-ulama ta'arrada li hadha kuma ban ga wani cikin malamai wanda ya kawo wannan magana ba tare da cewa albanin nan fa ba irin ka bane littafi kwaya uku kamar tsohon fasto maktabatu zahiriya na baku tarihi kusan cikin ta ya girma library ne wanda duk duniyar musulunci babu kamar shi sannan ya zo wa library din sihirasa littattafan duk da ke ciki ya musu sihirasa content ya ce littafi kaza yana kanta kaza littafi kaza shi kanshi content din kawai wannan sihirarsa kawai mujalladi ɗari ce ba littafi ne na karatu saboda haka ba irin ka ne littafi kwaya uku ba ka tashi ana ta masifa da kai a masallacin juma'a ka ce duk duniya sai dai duniyar ɗakinka Allah ya shirya da mu to shine sai yake cewa sawa'un fi khususi qabrin rasuli sallallahu alaihi wa sallama aw fil quburi amma yace ban ga abin da malamai suka ce ba ko daga kabarin annabi sallallahu alaihi wa sallama ko kuma kabarin gama garin mutane ma an fahimci wannan to shine anan za a kwana saboda lokaci ya kure sai mako na sama insha Allah ta'ala za a ɗauko wannan karatu sai a ƙarasa shi insha Allah duk waɗannan matsaloli ne a ilmance ake tabbatarwa dan a tabbatar maka duk abin da zaka tabbatar sai da dalili domin kun ga tun da ya fara mana wannan littafi duk magana da ya daure sai ce saboda hadisi kaza littafi kaza ya inganta to magana da babu hadisi shine sai ya ce to ban sani ba amma wanda ya sani sai kai shi yasa ba faɗa in ka sani sai ka kai yana can a ƙasar Urdun can Oman Allah ya shiryar da mu وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله